Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 15 ga watan Agusta na shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To baban lai kungiyar Taliban ta isa Kabul babban birnin Afghanistan. Kano ta ce tana jira a mika mata mulki cikin limana. Wata budurwa ta biyu da 'yan kungiyar Boko Haram suka sace shekaru bakwai da suka gabata daga garin Chibok an sako ta a wannan mako in ji gwamnan jihar Borno a jiya Asabar. kasar amurka kuma ta tabbatar da labarin farko na bullar cutar ebola a cikin shekaru 25 inji ministan kiwon lafiyar kasar da kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who a wata sanarwa ta daban a jiya asabar hannun labaran kenan gwamnatin jihar plateau ta saka dokar hana fita ta sa'o'i 24 a karamar hukumar jos ta arewa biyo bayan abin da ya faru na kisan gillar da aka yi wasu fulani matafiya da dama jiya asabar Gwamnatin jihar Katsina tana shirin maka hukumar kwastam ta ƙasa a kotu bisa zargin kashe mata mutane goma ta hanyar tukin ganganci a garin Jibiya. A ɗauki lauya a shigar da ƙara a gwamnatance ba a kai ita wannan hukuma ta kwastam ƙara domin a dubi hakkunan wa'annan bayan Allah ta abin ya shafa a ciro masa hakkunan su. Sannan kuma za ku ji cewa wata kotun majistri a jihar Adamawa ta yanke wani matashi ɗaurin watanni talatin saboda zagin gwamnan Adamawa a shafin Facebook. Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. Ƙungiyar Taliban ta isa Kabul babban birnin Afghanistan. Kana ta ce tana jira a mika mata mulki cikin lumana. Tun da sanyin safiyar yau lahadi ne, Taliban ta kwace Jalalabad babban birnin lardin Nangarhar, kana babban gari a wajen Kabul da ya rage ƙarƙashin ikon gwamnati. rahotanni da dama sun ce jami'an tsaro sun yi ta ja da baya daga wasu gundumomi a nan gahar da ke da iyaka da pakistan kana yake rike da wata muhimmiyar iyaka da ake ketarawa zuwa cikin pakistan din a garin tokem haka zalika a yau lahadi mai magana da yawun taliban zabihullah mujahid ya ce mayakansu sun kwace ikon tungar sojan sama ta bagram da gidan yarin wurin kana sun saki 'yan gidan yarin akwai manyan taliban a gidan yarin na bagram da ke zama babbar tungan sojojin kasashen waje da ke aiki a afghanistan a jagorancin amurka wata budurwa ta biyu da 'yan kungiyar boko haram suka sace shekaru bakwai da suka gabata a garin chibok an sako ta wannan mako in ji gwamnan jihar borno a jiya asabar sace kimanin mata matasa 270 a garin da ke arewa maso gabas a shekarar 2014 ya haifar da koke daga kasashen duniya ya kuma ɗauki hankali a kafafen sada zumunta da takin hashtag bring back our girls sojojin sun mika hassana adamu tare da 'ya'yanta guda biyu ga gwamna baba gadan zulum a jiya asabar mako guda bayan ofishinsa ya sanar da cewa an kubutar da wata matashiya daga cikin waɗanda abin ya rutsa da su tare da mika ta ga iyayenta hassana kamar 'yar chibok din da aka kubutar ta mika kanta ga sojojin najeriya in ji ofishin gwamnan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar africos ta tabbatar da labarin farko na bullar cutar ebola a cikin shekaru 25 in ji ministan kiwon lafiyar kasar da kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who a wata sanarwa ta daban a asabar ministan kiwon lafiyar pierre dimba ya faɗa a kan talbijin ƙasar cewa wani keɓaɓɓen labari ne kan wata matashiya mai shekaru goma sha takwas da ta yi balaguro zuwa makwabciya ƙasar gini hukumar kiwon lafiyar duniya ta faɗa wata sanarwa cewa afirkos ta tabbatar da kamuwa da ebola ne a karin farko tun cikin shekarar 1994 hakan dai na zuwa ne bayan da wata cibiyar gwaji ta pasteur a ivory coast ta tabbatar da kwayar cutar a cikin gwaji da aka gudanar a kan wata mara lafiya wacce aka kwantar da ita a wani asibitin 'yan kasuwa a birnin abuja bayan ta dawo daga gini in ji sanarwar ta who a farkon wannan mako kasar gini ta tabbatar da bullar cutar marburg a afirka ta yamma wannan cuta ta marburg tana da tsananin hadari da saurin yaduwa kamar cutar ebola An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Gwamnatin jihar Filato ta saka dokar hana fita ta sahoyi ashirin da hudu a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa. Biyo bayan abin da ya faru na kisan gillar da aka yi wasu Fulani matafiya da dama jiya Asabar. Daga Jos ga wakiliyanmu Zainab Babaji da ƙarin bayani. Gwamnatin jihar Filato ta ayyana dokar hana yawo na awoyi 24 a Jos ta Arewa har sai yadda hali ya yi. A wata sanarwa da gwamnan jihar Filato Simon Lalon ya sanya wa hannu. Matakin ya biyo bayan yamutsin da ya tashi ne biyo bayan kisan wasu matafiya a Rukubaro da ke cikin garin Jos a kan hanyarsu ta zuwa jihar Ondo da wasu matasa suka yi. Gwamnan wanda ya jajanta wa iyalan waɗanda suka rasa ransu da fatar sauki wa waɗanda suka jikkata ya kuma ce adadin mutane 23 ne suka hallaka. Mutane 23 kuma sun samu raunuka suna kwance a asibiti ana musu jinya, yayin da mutane 26 aka ceto ba tare da ko ƙwarzani ba. Gwamna ya ce jami'an tsaro sun dauke mutane 20 suna kuma gudanar da bincike kan yadda lamarin ya auku. Gwamna Lalon ya jaddada cewa lamarin aiki ne na tsageranci da bai kamata a danganta shi da kabilanci ko addini ba, don haka ya kwabi duk masu furta kalaman da ka iya ruruta wutar rikicin da su daina. a halin da ake ciki dai rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar plateau ta ce ta kara ceto mutane bakwai daga cikin matafiyan da ajiya suka bace bayan matasan sun auka musu kakakin rundunar Manjo Ishaku Takwa a wata sanarwa ya ce waɗanda aka ceton ana kula da su da lafiyarsu. Kwamandan rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau Manjo Janar Ibrahim Ali ya ba da tabbacin jami'an su na iya ƙoƙarin su wajen tabbatar da zaman lafiya. Ina kira da babban murya ga al'ummar jihar plateau musamman mazauna birnin jos a kwantar da hankali ina mai ba da tabbacin cewa jami'an tsaro na rundunar wanzar da zaman lafiya a jihar plateau na aiki dare da rana domin tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a jihar ita ma rundunar 'yan sandan najeriya ta ce ta tura jami'anta don su gudanar da bincike da kuma kare al'umma don ƙara danƙon yadda a tsakanin al'ummar jihar a wata sanarwa da ke da sanya hannun jami'in da ke hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan frank mba tawagar shiga tsakanin ƙarƙashin shugabanci jagorancin mataimakin speta janar Sanusi Lemu ya kunshi kwararrun jami'an 'yan sanda da za su kare yankuna don hana ci gaba da kai hare-hare da kuma zakulo masu laifin su fuskanci hukunci. Su ma shugabannin Fulani a jihar Filato sun yi kiran a rungumi zaman lafiya. Ni uwar da kare saman yadda Allah kautar hore na jihar Filato. Ba ma san yaran mu na jihar Filato da za su dauki doka hannun su zai gwamnati ta yi aikin ta domin a samu zaman lafiya. Suna na Sa'idu Mai Kano kuma shugaban matasan Fulani a Najeriya. Tun da na ga kokarin shi ji'o shi da kuma gwamnatin jihar plateau yana son a dan kara ba su haɗin kai a ga ina za a siya ga wannan binkise ina kira ga yan wana kar su za su ɗauki doka a hannu su dan saurara mu ga abin da allah zai yi tukuna a halin da ake ciki dai kowa ya natsu a cikin gidansa saboda dokar hana yawo da gwamnatin jihar plateau ta sanya yayin da jami'an tsaro ke kokarin maido da zaman lafiya zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga Baba yakub ya da labaran duniya kashi na biyu. yau lahadi ma'aikatar kiwon lafiyar birtaniya ta ce yara masu shekaru goma sha shida da goma sha bakwai a ingila sun cancanci a basu alluran farko na rigakafin covid-19 ya zuwa ranar 23 ga watan agusta ba su rigakafin a wannan lokacin na watan agusta zai ba matasa masu wannan shekaru daman karfafa garkuwan jikinsu tsakanin makonni biyu a cewar ma'aikatar kiwon lafiya sakataren kiwon lafiya da walwalan jama'a sajid javid ya faɗa a wata sanarwa cewa yi musu allurar rigakafi a ranar 23 ga wannan watan agusta zai ba matasan cikakken kariya kafin su koma makaranta a cikin watan satumba dubban mutane sun yi tattaki a montreal da kuma duk faɗin ƙasar canada a yau lahadi domin ƙalubalantar kwalin shaidar rigakafin covid-19 a cikin wata mai zuwa lardin quebec na ƙasar canada zai fara karɓar takardar shaidan allurar rigakafi kafin a ba mutum dama shiga wurin cin abinci da mashaya da wuraren miƙe jiki ko kuma wuraren buki a ƙarshe adadin mutane da suka mutu a haiti bayan girgizar kasa mai karfin maki 7.2 a ma'aunin girgizar kasa ta tashi zuwa akalla 304 a jiya asabar in ji hukumar kare farar hula ta kasar ɗaruruwan mutane sun ji rauni ko ɓacewa kuma an samu barna mai yawa in ji hukumomi an kuma samu wasu ƙananan girgizar ƙasa masu yawa girgizar ƙasar ta afku ne a kusa da garin petit trou de neves kimanin kilomita 125 yamma da port au prince babban birnin kasar ta yi zurfin kilomita goma a cewar hukumar binciken yanayin kasa ta amurka prime minister harriet henry wanda ya hau karagar mulki makonni uku da suka gabata bayan kisan shugaba juvenal moise ya ce gwamnati na tattara kayan agaji zuwa yankunan da abin ya shafa. gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Gwamnatin jihar Katsina da ke arewacin Najeriya tana shirin daukar matakin shari'a kan hukumar custom bisa zargin kashe mata mutane goma ta hanyar tukin ganganci a garin Jibiya. wakilin wakilinmu na katsina sani shu'aibu fashi ya rawaito cewa su ma gamayyar kungiyoyin farar hula sun yi taro a jibiya da bin hakkin mutanen da lamarin ya shafa gwamnatin jihar katsina ta ayyana ɗaukar wannan mataki ne bisa tausayi da damuwa game da damuwar al'ummar yankin jibiya game da iftila'in da ya auku kamar da yadda honorable yusuf mustapha wakilin jibiya a majalisar dokoki ta jihar ya bayyana mani a hiranmu mai girma gwamnan jihar katsina aminu bello masali ya yi kira na gaugawa mun same shi mun yi masa bayani ga abin da ya faru kuma ya ɗauki mataki na gaugawa shi da kaina ya ba su a babban kuɗi muka zo muka bi gidaje inda duk aka yi rasuwan aka kai ma iyalin mamatan nan su naira dubu ɗari ɗari sannan kuma marasa lahiyar nan ana ta ɗaukan nauyinsu su hidimomin abin da suke yi na jinyar da suke fama da shi bayan nan kuma ya kira antoni janar wanda ke kwamishina ne na shari'a na jiha ya haɗa mu da shi da mu da iyalan wanda abin ya shafa a ɗauki lauya a shigar da ƙara a gwamnatance domin a kai ita wannan hukuma ta kwastam ƙara domin a dubi hakkunan wa'annan bayan Allah da abin ya shafa a ciro masa hakkunan su Gamayyar kungiyoyin farar hula na arewacin Najeriya ta yi ta a garin Jibiya game da kunci da damuwar da kwastan suka assasawa al'ummar Jibiya. sunana mansur usman tabbas na rasa kawata lokacin da wannan abu ya faru su hudu muka ɗauke su akwai ɗaya wanda kana ganin yan hantin shi ɗaya ƙafa shi ya rarratse ɗayan kuma allah ya shirin shi sama hanya mana tafiya in ka ga yadda take kara ta koma tana sallallami da safe allah ya shi rayuwarta muka dawo da ita yanzu haka bayan sallar juma'a na aka mata addu'a da gwamnati su tausaya mana mu ba mu da shi. Barista Fatima Jibo shugaban kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Katsina ta ba da misalin abin da ya faru. Sun shigo sun biyo wani mutum kan ya ɗauko shinkafa kamar yadda wannan incident ya faru. Suka yi harbi yarinyar tana shara sai grazing kanta ga hoton nan ya fita. Abin da ya faru sai suka zo suka kawo mashi shinkafa buhu ɗaya da orga guda ɗaya da dubu hamsin. Saboda wannan ya ƙi zuwa mu tattauna da shi mu ga meye za a yi akan wannan. Dokar kasan bata ba da wannan iko ba. Idan suka ce mani regulation da su za su zauna a cikin ofis saboda kowace doka tana tafiya da tsare-tsaren yadda za a aiwatar da ita. To in suka ce regulation ne ba su wannan dama, to wannan regulation din is inhuman. Ai akwai constitutional provision in particular chapter 4 da ya ba kowa haƙi da 'yancin tafiyar da rayuwar shi a yadda ya kamata. Daga Jibiya zuwa birnin Katsina kilomita 44 ne. Yana da checkpoints da yawa kamar yadda Alhaji Gida Jibiya ya bayyana mini shugaban kungiyar mazauna yankin. 34 extortion kamar yadda na gaya muku wallahi kayan aure sai ka ba su kuɗi. Ba wani abu da kago kuɗi ba har canji suke bada. kuma shine muke kira ga gwamnati kansu a biya mutane jiya a san abin da aka yi kuma a janye mu get get ɗaya ke bisa hanya. lamarin dai bai da daɗin ji sani abin lufashi murya amurka daga katsina a najeriya. a gaida sani har yanzu dai muna najeriya inda wata kotun majistri ta yanke wani matashi hukunci na ɗaurin watanni talatin a gidan yari saboda ya zagi gwamnan jihar adamawa ahmadu umaru fintiri ta shafin facebook a watan yulin da ya gabata Ga wakilin Salisu Muhammad Garba da ƙarin bayani. Najeriya dai wasu na kokarin maida kafafen sada zumunta dandali na zagin shugabanni da kuma batanci ga sauran al'umma har ta kai ga majalisar kasar suka yi zama domin ganin yadda za a shawo kan matsalar domin dandalin sada zumunta ta yi nisa a tsakanin al'umman kasar da ma duniya ga baki ɗaya. Hakan ta sanya wata kotu a jihar Adamawa ta yanke hukunci wa wani mai suna Ali Yakubu wanda ya amfani da dandalin sada zumunta ya ci zarafin gwamnan jihar ta yanke masa hukuncin laifi na farko batanci ga shugaba laifi na biyu kuwa ta da harziki tsakanin al'umma hakan ta sanya aka yi wa kowane laifi hukunci laifinsa na farko ta kai ga daurin shekara biyu da ko kuma taron dubu hamsin laifi na biyu kuwa daurin wata shida a gidan gyara halinka bayan kammala masa hukunci na yi kokari domin jin ta bakinsa amma lamarin ya ci tira sai dai lauyar wadda ake karan ya yi mana jawabi kamar haka. to mai shari'a ya yanke hukunci na adalci domin dokan da aka gurbanar da shi mai laifi a Kai guda biyu ne ɗaya ya ba da eh, alkali dama abinda ba zai kasa da shekara biyu ba kuma tara wanda ba zai kasa da dubu hamsin ba kuma haka alkalin ya ambata amma kuma na biyun shi kuma yadda doka ya bayar alkali ya duba ya ga shi wanda aka same shi da laifin ya dan nuna nadama kuma babu rekod na cewa an taba kama shi da irin wannan laifin shi. ne alkali ya daure shi wata shida a gidan yari. Alhaji Sani Abdurrahman na ɗaya daga cikin masu fafutuka domin ganin an yi wa masu mu'amala da dandalin sada zumuntan gyaran fuska wadda ya ce ba za su zuba ido su rika ganin ana amfani da dandalin sada zumunta domin zagin shugabannin al'umma ba wadda a kwanakin baya ma wani ya zagi shugaban Najeriya a dandalin sada zumuntan kuma su suka bi domin ganin a yi masa hukunci ya koyi mana ƙarin haske kamar haka. Ba za mu yadda da a ce shugaba daga kansila shi shine karami da chairman da memban majalisa da reps da senator da gafna da shugaban kasa to ya tashi yana musu batanci yana zagin su shi yasa muka ga muka tashi da karfin mu kuma alkalai muna gode musu da suke ba mu goyon baya saboda mu tsaftace wannan abu yau muna iya dawowa shugabanni in aka tashi ana zagin mu irin batanci haka nan ba daidai bane banda cin zarafi da batanci Dr. Amadi Abba malami ne a jami'ar Bodibo Adama da ke nan Yola kuma masanin kimiyya da fasaha shi kuwa ya yi mana ƙarin haske akan yadda ma ya kamata dandalin sada zumuntar ta zama. Ba yi amfani da ita yadda ya kamata ba, amma in an ci gaba da amfani da ita duk yadda aka ga dama duk wanda ya ga abin da zai rubuta ya rubuta ya tura duniya yana haddasa fitina ya ƙara fitina a ƙasa shi ya sa ma hasali wasu ƙasashe ba su yadda ba kawo a kawo shi ƙasansu irin su China da North Korea sun hana wa'annan kafafen yada zumunta zuwa ƙasarsu sun hana su amfani da shi. To mu ma a Najeriya maganan freedom of speech a bar kowa ya rubuta abin da ga dama gaskiya ba zai kyautata mana ba kuma ba zai kawo mana ah, zaman lafiya ba dole ne gwamnati ta kirkiro hanyar da za ta monitoring mutane maganganu da ake yi da gwamnati za ta kirkiro wani hanyar da za a yi monitorin maganganun mutane da kuma abin da mutane suke turawa zai kawo mana ƙarshe a kwanakin baya ma a jihar adamawan an samu wanda ya zagi shugaban kasar najeriya a dandalin sada zumuntar aka kuma gurfanar da shi a gaban kuliya nan take aka yi masa hukunci na tarar ko kuma dauri salisu muhammed. Ahmed Garba sashen Hausa na wurin Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gaida Salisu Lado, kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo. gare ku masu sauraro barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk wasu al'amura da suka jibanci mu'amalar matasa da yanar gizo sunana shamsiyya hamza ibrahim jagorar shirin madalla. A makon da ya gabata mun gayyato injiniya Yakubu Kasim Yakubu kwararre kan sha'anin ilimin kimiyya da sadarwa inda muke tattaunawa kan hatsarin da ke tattare da siyan wayar salula ko kuma layin waya. Injiniya barkanmu da sake kasancewa cikin shirin. To masha Allah eh, barkanmu da sake saduwa. A makon da ya gabata ka mana bayani kan ire-iren wayoyi da ake da su da kuma lambobin da ake amfani da su wajen tantance duk wanda ke amfani da kowace waya a duniya da ma layin waya. To a takaice waɗanda hatsara ke tattare da amfani da warwayar salula da ba kai ne ka bare ta a leda ba. To a takaice hatsarin da yake tattare da waya amfani da waya musamman kai da zaka je ka sayi waya ta salula ko da wasa na muna ba da shawara ma jama'a al'umman mu kar mutum ya yadda ya sayi waya eh, fairly used wato second hand a hannun wanda bai sani ba kuma ko da wanda ka sani ne sai ka tabbatar da mu'amala da ke tsakanin ka da shi da kuma irin al'adar shi da kuma rayuwa yadda ke tafiyar da rayuwar shi saboda zaka iya fadawa hatsari dalili kuwa shine idan ka harada can yan uku da muke magana triplets mzis msiz da imei e su ne ake daurawa ka hau kan network ko da ka da an sai da waya shi bayanan mutumin da ya amfani da wannan wayan na farko yana nan akan rumbu na kamfanin sadarwa kuma akwai kamfanin da yake ba da sharruɗa na amfani da wayoyi na salula wato ncc kenan regulator ko da yaushe akwai matsala yana iya zuwa ya tambayi kamfanin sadarwa muna son bayani akan waya kaza da kaza da kaza to bayan haka kuma ko da shi regulator kuma ko na regulator da ke gaban shi shi shine gwamnati gwamnati tana iya tambayan kowane bayani akan kowane mutumin da yake mu'amala da waya na kamfanin sadarwa na salula misali akwai jami'an tsaro na na mai na sirri kamar DSS kamar yan sanda police kamar sojoji dukkan su suna da rumbu da aka yi connecting din shi ban sai da zan fadi shi da wasu ba aka hada shi da operator din kamar MTN Airtel Glo dukkan su suna da wannan rumbun da yake connected to shi operator din idan suna son bayani akan mutum kawai za su duba ne dama suna da wancan yan uku da na miki bayani akan su su so suna da idan kana da abu guda daya za a iya neman mutum da shi once ka zo idan ana so a yi searching ana so a nemi subscriber information akan network kawai za a tamba za a using IMEI din e shi ne ko a using MSISDN din shi so ko da a ce mutum ya yi amfani da sim ya cire yayar wannan namban shi da ya amfani da shi ya connected da network dama yana nan akan rumbu so su jami'an tsaro suna neman bayani akan mutum kawai za su zo ne kawai sai su yi searching 080 kaza kaza kaza kaza namban mutum kamar 0033333 kawai sai su hau kan wannan rumbun database din kenan kawai kawai sai a nemo subscriber information din to su idan suka nemo akwai bayanin da zamu yi wanda ya zai wayar ma mutane da kai to ai ya kamata a mana wannan bayani wannan bayani shine idan mutum ya yi amfani da waya ya hau kan network su subscribe su operator kawai zai in sun ana neman bayani akan mutum zai bayar zuwa ga cell site zuwa BTS wato wannan karfen da yake cikin unguwanni kenan da garuruwa so iyakaci zuwa wannan karfen ne to amma su jami'an tsaro suna iya samun har inda kake zaune saboda haka hatsarin yana da yawa in zaka sayi waya in baka da kuɗin ya sabo to ka hakura kawai kawai in kuma nan uwanka ne baka ka tabbatar da cewa bai da matsala to zaka yi amfani da shi kaddara ka je ka sayi waya baka san wanda ya amfani da shi wanda ya amfani da shi din nan ko ya yi amfani da shi sun yi fashi ko ya amfani da shi an an yi kidnapping din wani an karbi kudin fansa an yi garkuwa da mutum kenan ko kuma waya ce ta M419 wanda su suka fiyewa yanzu yan yahu yahu din nan so yadda na yi bayani shine dama shi harkan sadarwa akwai muna da technology kala kala akwai 2G akwai 3G akwai 4G sai kuma muna da network ana iya hawan shi through IP ko kuma a haushi shi through TDM da time division multiple access to shi TDM din shi circuit to circuit ne kawai wato misali shine kaman na Symbian din nan wanda waya ne kawai baya iya daukan hoto baya iya video baya iya komai kuma ba iya hawa internet da shi to shi wannan iyakacin shi kawai ayi waya ne yi amfani da sim to wannan sim din hatsarin da shi yake kamar a ce yanzu ka dauki sim a ƙasa ko wani ya zo ya amfani da shi ya baka kai ma ka amfani da shi ka daura akan wayanka shi wannan sim din iyakacin shi wancan da aka amfani da shi a karamin waya kawai an yi ne an tura waya da kuma sakon karta kwana to shi ma sakon karta kwana ana da rumbun da ake ajiye shi koda bayan shekara na wani it depends on girman rumbun wato database na shi operator din kenan amma ana iya querying information daga ranar da mutum ya sayi waya har zuwa ranar da ake nema shekara ɗaya ne biyu ne uku ne biyar ne goma ne duk dai za a samu wannan information din akan database domin doka ne ta kasa a goge bayanin da yake kan layin sadarwa na mutum doka ce a wurin operator kuma aka kama ka aka zo ana neman bayani akan mutum ba a samu ba to zai zama matsala tsakanin shi wannan operator din da kamar a ce yanzu ko glo ko mtn da gwamnatin najeriya Najeriya doka ce. Haka. Yawwa to bayanin shi ne idan mutum ya yi amfani da wayan shi ya je ya yi amfani da shi ya yi an yi ta'addanci ko wani abu kai ka zo ka saya ka yi amfani da shi aka zo ana neman shi shi ya yi amfani da shi ya riga ya sayar kai an zo an same ka da shi kai kuma baka san wani ne amfani da shi ba kai ne ka zama kai ne wanda ake zargi na farko kai za a kama. To a ka na kwararre a fannin sadarwa wata irin shawara ko jan hankali za ka yi wa mutane da ke son siyan layin waya ko kuma wayar da aka taba amfani da shi walau ko don ba su da kuɗin siyar sabon waya ko kuma wasu dalilai nasu na daban Wato jan hankali da zamu zamu yi shi eh, dalla-dalla na farko sim card shi layin waya in dai ba kai ne ka je kai register sa ba to ko da wasa kar kai da kai amfani da shi kuma idan kai mutum ne wanda yake da kima ka tabbatar kana da kima a cikin al'umma to kar ka tura wani ya je yi maka register layi duk layi da ka siya ya zama kai register shi yasa aka fitar da wannan doka na yin rajista wanda za a dauki bayanan mutum sauransu duk da in ka je registration kuna kallon irin bayanan da ake tambaya wanda ni na sha gani kamar a wuraren da nake Bauchi Borno gombe yobe manyan mutane za su zo har obi za ki ga wani lokaci gwamna ne wani lokaci sarakuna ne manya manyan mutane wanda za su zo su rijista saboda sun san hadarin da ke da wannan na biyu waya in dai baka san wani amfani da shi ba to ko da wasa kar ka yadda ka siye shi saboda baka san wane ne amfani da shi ba kuma ka san menene ake nema akan wannan wayan ba layi ko da waye ne ya zo ya baka layi kai amfani da shi in dai ba kai ne ka rijista ba to shi ma kar ka yi amfani da shi domin kuwa duk wani bayani da yake kan rumbu ko da na wurin shi mai kamfanin sadarwa ko kuma wanda yake rumbu na gwamnati da abin da ake nema akan wannan data database za a same shi saboda haka sai mu kula kar mu yi wai garin neman gira a zuwa rasa ido kai kana ganin ka sai waya mai arha ya saka a damuwa to muna godiya injiniya Yakubu Kasim Yakubu da wannan gudunmawa da ka ba wa shirin matasa a duniyar gizo ni ne da godiya Hajiya Shamsiya to ma sauraro baki daya a nan shirin zai dakata a wannan makon sai na gaba da yardan Allah za a ji mu dauke da wani sabon maudu'in yanzu a madadin mahukunta da ma'aikata sashen hausa na muryar amurka ni shamsi hamza ibrahim ke mana fatan alkhairi bisalam to a gaida shamsiya hamza ibrahim yanzu kuma sai da kuke aiko mana ta hanyar imel jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel sakonmu na farko ya fito daga shehu adamu rijau ya ce muna tar da Allah wadai bisa abin da ya faru a Jos jihar Filato jiya Asabar na kashe matafiya 23 da wasu bata gari suka yi ba tare da gaira ko dalili ba. Muna fatan gwamnatin jihar za ta tabbatar da hukunta duk wani mai hannu a ciki domin a tauna tsakuwa saboda aya ta ji tsoro. Sako na gaba ya fito ne daga Nasir Kainuwa Hadeja ya ce Allah sarki yayin da gwamnatin jihar Jigawa ake cewa ta yi doka ta haramta bakar al'adar nan ta sign out wato zane jiki da maka da ɗaliban manyan makarantu ke yi yayin da suka kammala karatu abin takaici shine yadda na ci karo da ɗaliban sakandare suna aikatawa suna bin jikin juna suna zane da maka nan gaba ɗalibai 'yan firamare ma sai sun aikata wannan bakar al'adar matakar mahukunta da malamai ba su ɗauki mataki a kai ba sako daga abubakar kawu girgir ya ce aika aikar da wasu ɓata gari suka yi jiya a jihar plateau abin takaici da allah wa ne muna kira ga gwamnatin jihar da ta tarayya da su gaggauta zakulo tare da hukunta waɗanda suka yi wannan abin ashan domin kuwa najeriya ƙasa ce mai iko da kuma doka da oda Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Usman Muhammad Madaci ya ce muna taya shugaba Muhammadu Buhari murnar dawa daga ƙasar Birtaniya inda ya je neman magani sannan muna ƙara tunawa shugaban halin matsin rayuwa da tsadar kayayyakin masarufi da ƙasar ke ciki. To mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu a madadin babu yakub makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma liu sahil da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc